wa abi abdullah sai mahaifina abdullahi yace ya jabir ibn abdullah ya kai jabir dan gidan abdullahi la alayka an takuna fi nizari ahli almadinati hatta ta'lama ila ma yasir amruna fa inni wallahi laula an anni atruku banati li ba'di la ahbabtu an na bayna yadayya jabir yake faɗa mahaifin jabir ke cewa da shi la alaika an kuna fi nizari ahalin madinati babu komai idan ka tsaya a gida baka fita yaki ba kana tare da mutanen madina masu dako hatta ta alama ila ma yasiru amruna har ka sanya yaya al'amarin mu zai kare mu da muka fita wajen yaki za mu mutu a can ko za mu dawo lafiya fa inni wallahi yace domin ni ina rantsuwa da Allah laula anni atruku banati li ba'di ba dan zan mutu in bar yara ƙanana ba a bayana ba su da mariki la ahabbtu an tuqtala baina yadayya da na so kai Jabir dana babba ka zanto kai shahada a gabana amma kar mu tafi ne a kashe ni kuma a kashe ka ko muna da yara ƙanana yan mata ba mai rikon su saboda kai ka tsaya gida ni in je in yi shahada <laughs> ka ji mazan fama shahadar ma sai ka ce wata abu sai rarrabawa ake yi waye zai je samu waye zai tsaya kuma sai nan gaba Kasafinta da ake yi wato Kana sai yake cewa fa ma'ana ana bin nizarina iz ja'at ammati bi abi wa khali adalathuma ala nadihin Jabir yace yayin da nake zaune ina cikin masu jira na yaya ƙurir yaƙi za ta lafa can sai ga ammati yar uwar mahaifina ta zo bi abi da mahaifina wa khali da kanan mahaifiyata huma ta ɗauro su su biyu ala nadihin akan bayan raƙumi nadih raƙumi sukan ce da shi nadih irin raƙumin da ake jawo ruwa da shi a rijiya wurin da ruwa yake da wahala rijiyan tana da zurfi Yan mutum zai zura guga ya jawo kafin ya jawo guga ɗaya aiki ne sai su samu katon guga wanda ɗan adam mutum ɗaya ba zai iya jan shi ba kila da aka jawo shi shi kaɗai zai kusan cika duro to sai a zira shi idan ya cika igiyar sai a sa daurawa raƙumi sai a kora shi ya ja ya ta tafiya ya ta tafiya yana ta tafiya kuma eh, shi kuma gogon yana yau sama har sai ya zo bakin rijiya sai a yi kama kama karci su hatsu da yawa sannan a fito da shi kaga ya fi kifi da can goga wannan idan ka je inda ake wahalar ruwa za ka yi ganin to shi sa raƙumin da ake irin wannan sai su ce mata suna nazih saboda kamar shayarwa yake kenan raƙumi mai shayarwa kenan an gane ko to ya sa nan ba a kasa ko wajen da ce wajen da yace ko kuma adaltuhuma idan ya yace adaltuhuma ya zanto ni ne na dora su su biyu ala a kan rakumi sai ya zanto labarin Jabir ne ko adaltuhuma ita ta dora su ai inni shadattuhuma ala jambai jambai al-ba'ir kal idlaini abinda ake nufi da adaltuhuma ka dora mutane guda biyu a bayan raƙumi kal idlai ne tamfar kaya wanda kaiwa kake dora bayan raƙumi nan gefen da nan gefen ga igiya a tsakiyar su ta rike su su zanto daidai wa daidai haka to kamar haka ne aka dora su eh ban ji ba a kamar sikeli kenan za a ci. irin da ka da ake laftawa jaki a baya a ba taiki ba cali cali zai fi dacewa cali zai fi dacewa kamar kaya na cali kun san cali ai mai kofofin nan da yawa yi da kofofi to ba san shi ba kake musu yana da kofofi ba shi ne ake cewa ba fulata ne wai kofar Allah ta fita shali yawa ya ce, ku duba fa kofar shali <laughs> wacce kofofi ka gani na da kofofi kenan <laughs> fadakhalat bihim Madina sai mahaifiyata ta shiga da su cikin garin madina huma domin ta binne su fi maqabirna a makabartan mu ta Madina iz lahiqa rajulun yunadi sai kawai ga wani mutum ya biyo baya yunadi yana kira da babban murya yana cewa ala ku saurara ku ji inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurkum an tarji'u bil qatla annabi na umarninku ku komo da waɗanda suka mutu ɗin nan wajen badar a wajen uhudu fatadfinuha fi masari'iha kowanne ku binne shi a inda suka faɗi suka yi shahada haisu qutilat a inda aka kashe su yace ana bihima sai muka komar da su fadafannahu ma muka binne su haisu qutila a inda suka mutu a inda aka kashe su wannan shine dalilin da ke nuna cewa shahidi ba sai an kai shi makabarta ba inda ya mutu a nan za a binne shi banda shi sauran duk mutane duk wanda ya mutu sai an kai shi makabarta sai fa annabi cikin annabawa shi kuma wannan hadisi ya gabata a binne shi a daidai inda ya mutu shi an gane ko Wani hadisi akhrajahu ahmad bi sanadin sahihin wa ba'dahu inda abi daud wa ghayrihi muktasara wa qad taqaddama fil mas'alati as-sabi'ata ashar wato hadisin ya riga ya gabata a mas'ala ta goma sha bakwai mas'ala ta gaba wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiya ana ta bin mas'aloli daidai daidai har za a je inda za a binne mutum kenan an yi maganar wajibcin binnewa ko sannan aka zo aka ce wurin da za a binne din musulmi a kai shi inda musulmai suke kafiri a kai shi ina inda kafirai suke bayan an riga an yi maganar wannan an kare sai kuma aka nuna lalle za a kai mutum makabarta ne ba za a binne shi a gida ba ko a wani sai fa in shahidi ne to za a bar shi a inda yayi shahada an gane ku. to mas'ala ta gaba wala yajuzu dafnu fil ahwal al atiya baya halatta binne mamaci a cikin halayen da za su zo nan baya illa li daruratin sai dai fa in akwai wata larura wuri na farko addafnu fil awqatis salasa binne mutum a lokutan nan guda uku wannan bai halatta ba li hadisi li hadisi uqba bin amir al mutaqaddim saboda hadisin uqba ibn amir wanda ya riga ya gabata bilafzi da lafazin cewa salatu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana yace lokuta guda uku sa'o'i guda uku annabi ya hana mu sallah a ciki ya hana mu binne mamatan mu hina tatlu shamsu bazigatan hatta tartafi'a lokaci na farko yayin da rana ke fitowa bazigatan tana mai bayyana ba za mu yi sallah ba hatta tartafi'a har sai ta gama dagowa wa hina yaqumu qa'imu zahira da lokacin da rana ta sake tsakiya hatta tamila shamsu har sai rana ta karkata wa hina tabayyahu shamsu lil da lokacin da rana ta karkata wajen faduwarta ba za mu yi sallah ba hatta ta garu ba har sai ta riga ta gama faduwa to wannan halaye guda uku ba annabin ne mamaci a ciki wal hadisu zahiru dalalati ala ma zakarna wannan hadisi yana nuni nuni na sarari bisa ga hukuncin da muka tabbatar wa qad zahaba ila zalika ibn hazm fil muhalla wa ghayruhu min al ulama abin nan da muka tabbatar ibn hazm ma akan sa ya tafi a cikin littafin sa al muhalla bil asar mala yace wa min at-ta'wilat al-ba'ida yana daga cikin tawili wanda ya nesa da gaskiya bal batila bal ma rusasshen tawili maran asali qawlu ba'dihim fadin waɗansu sashi na malamai suka ce wai qawluhu na kabura da annabi yake cewa da uku babin amir ke cewa lokaci guda uku annabi ya hana mu binne mamata an naqabura fihinna mautana wannan na kabar ɗin sai suka ce ai nusalli wai annabi ya hana sallah sai su tawilin alkaburu bi ma'ana as-salatu dan su nuna cewa abinda aka hana ka kai a wannan lokacin shine sallah amma binnewar ya halatta ka binne waɗansu malaman sun yi wannan tawilin to kaga wannan tawili ne na nesa an gane ko as-Sindi. abul hasan as-sindi yake cewa wala yakhfa annahu ma'anan ba'id? baya koyuwa cewa wannan ma'ana ce mai nisa la yansaqu ilaihi dhihnu min lafzil hadith babu yanda za ya hankalin mutum ya jawo zuwa ga wannan ma'ana a cikin lafazin hadisin qala ba'dhum wani sashi na malamai suka ce yuqalu qabarahu idza dafanahu a larabci akan ce qabarahu sai zanto ana nufin binnewa wala yuqalu qabarahu idza salla alaihi amma ba a saba ba a larabci a ce qabarahu ana nufin wai yayi sallah kenan a larabci ba saba da jin wannan ba wal aqrabu anna al hadith yamilu ila qawli ahmad wa ghayrihi anna ad-dafn makruhun fi hadhihi al awqat imam sindi ke cewa abin da yake makusanci wannan hadisi yana karkata ne zuwa ga fatawan imam ahmad bin hanbal shi da waɗansu cikin malamai da suka nuna cewa binne mamaci a wannan lokuta makaruhi ne wannan hadisi ya fi dacewa da maganar su fiye da maganar waɗansu da suke tawilinsa wannan shine maganar wato abul hasan sindi qultu albani ce ni kuma nace wa qad radda ta'wila yana daga cikin wanda suka mayar da martani game da wannan tawili al-imam an-nawawi aidha shine imam an-nawawi shi ma ya mayar da martani game da irin wannan tawili walakinahu fi sabili zalika sai dai kuma mayar da martani game da wannan tawili ke da wuya akan hanyarsa kuma waka fi ta'wilin akhar yushbihu hadha sai ya fada cikin wani tawilin wanda yake kama da wannan <laughs> na ruwan albani wadda da'awa gaira sabita yayi wata da'awa wadda ba tabbatacciya ba fa kala sai ya faɗa lokacin da yake sharhin sahihi muslim yace kala ba'dhum innal murada bil qabri salatul janazati waɗansu malamai suna nuna cewa alkabaru a nan ana nufin sallan gawa wa haza da'ifun wannan magana ce mai rauni kaga tawilin da ya raddi ko li'anna salatal jinazati la tukrahu fi hadha alwaqti bil ijma'i domin sallan gawa ba makaruhi ce ba a wannan lokacin <laughs> kaji wani abu fala tafsirul hadisi bi ma yukhaliful ijma bai halatta ba a fassara hadisi da abin da ya sabawa ijma'i bal sawabu bari dai abin da yake daidai anna ma'anahu abinda wannan hadisi ke nufi ta'ammudu ta'khiri dafn ila hadhihi al-awqat an gane ko ta'ammudu ta'khiri dafni ila hadhihi al-awqat wato gangancin jinkirta binne mutum har zuwa wannan lokacin shine aka hana amma in ba jirke ba da gangan ba ne ba lokacin ne yayi kuka binne babu komai kaji shi kuma tawilin sa fa kun fahimta da kyau shi yana ganin cewa an yadda fassaran wanda suka faddara a kabar cewa a salatu yace wannan kuskure ne ko kuma sai ce a sallah ta halatta a wannan lokacin sallan gawa saboda haka ba sallah ake magana ba wannan sallah ta halatta a lokacin kaga ya rushe wani abu ya fada cikin me ya faɗa cikin wani abu daban to kuma sai ya zo kuma cewa wai abin da aka hana kama shi kansa binnewa ɗin da nima na yarda a ce binnewa kar a binne mutum a wannan lokacin amma shi yana ganin in a bari da gangan har mutum ya kai wannan lokacin sannan a ce za a binne shi ne shari'a ta hana amma in ba da gangan ba shi ne ya mutu kusa da wannan lokacin ta yadda kuma an gama wanka wannan lokacin ya zo to kuma za ku ci gaba kawai shi ne fahimtar nawawi to shi ne kuma albani ke so ya hikaito sannan ya masa raddi nawu yace bal sawabu anna ma'anahu ta'ammudu ta'khir ad-dafn ila hadhihi al-awqat ma'anar wannan dai shine jinkirin mutum yayi gangancin jinkirin binnewa har zuwa wannan lokutan kama yukrahu ta'ammudu ta al asri kama yadda aka karhanta gangancin mutum yayi jinkirin yin sallar la'asar ila firar shamsi har zuwa lokacin da rana za ta yi fasi fasi bila uzrin ba tare da uzuri ba fa amma idza waqa'a ad-dafnu fi hadhihi al-awqat bila ta'ammudin amma idan ya kasance binnewa ta dace a daidai wannan lokacin ba tare da ganganci ba fala yukrahu to wannan ba makaruhi bane ba haka nawawi yace qultu albani yace wa hadha ta'wilul la dalila alaihi wannan tawili ne wanda baya da dalili akan sa ko nasisun kwabo wal hadisu mutlaqun wannan hadisi a game yake da yace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'atin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana yace hukuncin sa a game yake an gane ko ga wanda ya da ganganci da wanda ya ba da ganganci ba duk an hana da wanda ya da mai duk dai an hana gaba daya walau li gairi ta'ammudin ko da ba da ganganci ba faman adrakathu fiha wanda sallah ta zo masa a sallan gawa ta dace da wannan lokaci na faduwar rana ko na takewar ta tsakiya ko na fitowar ta ko kuma binne gawa ta zo masa daidai faduwar wannan rana ko takewar ta ko fitowar ta falli ya tarayyas to abinda ake so da shi yayi jinkiri hatta yakhruja waqtul karaha har wannan lokaci na karhanci ya fice sannan yayi wannan abin da zai yi kun gane ko wa amma di'a'uhu anna salatul janazati la tukrahu fi misli hadhihi al-awqat bil ijma'i amma kuma da awar da nawawi yayi cewa wai ijma'in malamai ya tabbatar da cewa sallan gawa ba makaruhi bace a waɗannan lokuta fa wahamun minhu rahimahullahu ta'ala wannan wahami ne yayi babu wani ijma'i kan wannan mas'ala kwakwalwarsa ce ta ha'inci shi kawai fal mas'alatu khilafiyya mas'ala ce da malamai suka yi sabani babu ijma'i a kanta wasawabu fiha abin da yake daidai ko cikin sabanin malamai din magana da tafi zama daidai al-kara alkarahatu shine cewa makruhi ne a ce za a yi sallan gawa a wannan lokaci khilaf al maz'um ba sabanin da yake za'aba yariya cewa akwai shi ba wannan babu shi ba ijma'in kai da yake cewa akwai shi ba wa qad sabaqa bayanu zalika bayanin hakan ko ya riga ya gabata fil mas'alati at-tasi'ati wa 80 ta'liqan alaiha wato a mas'ala ta 89 lokacin da yake ta'liq mas'alan wannan ta riga ta gabata wanda da bai in mutum ya tilastu zuwa ga yin hakan ma'ana makaruhi ne binne mutum da daddare sai dai in tilasta sa haka menene tilas za ta sa haka kamar ya kasance tabbas ya nuna in an bar gawan shi sai gobe da safe kafin da safe za ta lalace gawar za ta canja to sai a je abin da shi saboda wannan illar ina fata an fahimta ko wata illa daga cikin illolin da ake tsammanin faruwar su Wani hadisi a ho muslim wa ghayruhu wa qad sabaqa fil mas'ala al khamisa wa hadisin na imam muslim ya rawaito ya riga ya gabata a mas'ala ta 35 wal hadisu zahiru dilal